Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wadda bullet ta YouTube. Muradin zuciya, muradin zuciya. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda ni Maryam Ahmad Alim Manzo zan ci gaba da karanto muku littafin mai suna ra'ayi ne ko buri wanda Jamila Umar Janaf ta wallafa da fatan za ku biyo mu don jin irin darasin da ke ciki. A ɓangaren Humaira kuwa tana kwance bisa gadon karfen innata Balaraba. Wayar da ya Suleiman ne ya bata makale cikin kunnanta ta rage ƙara tana sauraron muryar gwanin nata cikin waƙarsa ta mahaifiya. Gaba ɗaya idanuwanta sun lumshe ne ta yi rigingine tana sauraron waƙar. farin ciki ya bayyana a fuskarta kanwarta mujadala yar kimanin shekara goma ke gefenta tana sharar baccinta ƙara gyara kwanciya na yi duk da ina jin gajiya sakamakon yau ni na yi aikin yamma kuma baba ya siyo ganda na dafa bayan tuwon shinkafar da na tuka mana miyar shuwaka wanda hajjo ta kafa bala'in shi take muradin sha ban daɗe da gamawa ba na yi wanka lokaci ɗaya na haɗo da alwala na yi sallan magariba da isha a ɓoye ina rawar jiki kar ta da ta tafi ɗakin baba ta shigo ta ganni domin tarbiyyar gidanmu ne ko me kake yi ka ajiye shi idan lokacin sallah yayi duk da koyar da iyayenmu mata suka mana horo da aiki sosai Kamar ni nan ina ji na kamar doki ne wani lokaci bani da sanyin jiki wajen aiki. Wanki ne kaɗai ke bani wahala Mai jidda kuwa a lankosa kenan ba ta son aiki ko kaɗan ya danganta da irin mahaifiyarta larai mace ce mai son kanta gaba ɗaya hankalina da imanina ya tafi kan waƙar da nake saurara gefe ɗaya kuma na zuciyata na tunanin shi ko as mai nasara wani irin so yake wa mahaifiyarsa ne gaba ɗaya yawancin waƙoƙinsa daga na hausa zuwa na turanci duk kusan saboda mahaifiyarsa ya yi ta bai cika waƙar soyayya ba amma yana fitar da waƙa cikin kowane lugga na kashe ma wanda ke sauraron ta jiki kai daga jin muryarsa da waƙarsa ka san mai aji ne da kuma tarin ilimin boko ko daga jin turancinsa uwa uba kuma ta shaida mai nasara ba irin 'yan jagaliyan saurayin mawaƙa ba ne domin ba ta taɓa cin karo da wanda ya mallaki hotonsa a cikin wayarsa ba sai dai waƙarsa daga yanayinsa kawai ta gama fassara shi a cikin ranta mai nasara na musamman ne shi yasa waƙarsa ta kasance ta musamman Allah na gani ba ta san yaushe ne ko kuma wace rata ce ta kamu da soyayyar mai nasara ba ko kuma na ce soyayyarsa da na waƙarsa abu ɗaya ta sani ta shaƙu da waƙoƙin mai nasara wanda ko karatunta ba ta mai bitar da take musu Duk da kuwa ba ta da wasa ɓangaren karatu amma tana girmama muradin ranta da na zuciyarta. Har in na ta shigo ɗakin ban sani ba, baki ta saki tana bi na da kallo ganin ina murmushi ni kaɗai sai da ta matso ta ga waya ta bisa kunne na. ta ce ba ni da airfis ɗin da na taɓa siya ranar kuwa da baba ya ganni da shi sai da yasa sa nasiru ya ci min uwa tun daga ranar ban ƙara mararin siya ba bata mun magana ba illa kai da ta gyaɗa kafin ta bubbuga gadon firgigit na dawo daga hayyacina na ɗago kaina ina kallon innar mu cikin tsoro na ɓoye wayar a bayana ina zara ido kallo na ta yi kafin ta ce me na ɓoyewa kuma aisha ke kika sani ni yanzu na daina ɓata bakina a kanki duk wanda ya gyara halinsa don kansa ne nan gaba aure zaki ki je gidan mijinki ke ma ki haihu ki zama uwa saboda haka in kin gyara rayuwarki Humaira dan kanki ne ta faɗa kafin ta ɗauki bargon da ta zo ɗauka ta nufi hanyar fita tana faɗin ki taso ki rufe ƙofa ki kuma tofawa mujadala addu'ar barci kafin ki koma ki ci gaba da sauraron tafsirin karatun naki ta faɗa cikin gatse kafin ta fice da kallo na bita jikina yayi sanyi Tsai da wakar na yi lokaci ɗaya ina saukowa daga kan gado. Na nufi kofa na rufe kafin na kashe wutar ɗakin. Duk da ba wuta ina tsoron su kawo ta cikin dare. Fitilar kwan na rage haske kafin na koma bisa gadon. Na gyara ma mujadala kwanciya lokaci ɗaya ina tofa mata addu'ar barci. Ni ma na shafa ma kaina. Bargo na ja mana muka rufa. Tun da garin akwai sanyi kamar da akwai hadari. faɗan innarmu shi ya kashe min jiki na kashe wayar na maida ƙarƙashin filo na koma na lafiya ina sauke numfashi ina tunanin rayuwar duniya da abin da ke cikinta cikin haka na ji tarihin rayuwata da komai na zuwar min cikin kaina kamar ina ba mu wani labari Sunana Aisha Umar Ringim, sunan mahaifina Malam Umar Ringim yadda labari ya zo mana daga bakin Hajjo. Kusan rabin mutanen da ke Ringim duk 'yan uwanmu ne sakamakon muna da yawa sosai. Asalin mu mun fito daga tsatsan mai garin Ringim ne. Tun kakan kakanninmu har zuwa kan waɗanda suka haifi iyayenmu kamar yadda Hajjo ta sanar da mu. ainihin sunan Hajjo Aisha sunanta na ci lokacin mai gari Zubairu mijinsu kenan. Matan aurensa guda hudu ne, ita ce uwar gida kuma ita ɗin ta kasance abokiyar wasan shi ce. Tunda suna matsayin ɗan mace da ɗan namiji. Auren saurayi da budurwa suka yi tun tana shekara sha biyar a duniya tun kafin ma ya san za a naɗa shi a matsayin mai garin ringin Dalilin ƙare-ƙaren auren mai gari Zubairu rashin haihuwa ne, tunda har suka shekara wajen goma da aure Hajjo ba ta taɓa ɓatan wata ba. Dalilin da yasa ya ƙaro matarsa ta biyu kenan. Ita ma ta shafe shekaru ba wani labari bai haƙura ba ya sake yi. Suka zama su uku ita ma ba wani labari. Aurensa na hudu lokacin yana matsayin mai garin ringin ne. Bayan mahaifinsa ya rasu ganin har ya cike ne ba labari yasa ya fara cire rai da haihuwa ya fara ɗora ma kansa kila shine baya haihuwa magunguna kuwa na gargajiya da sayoyi su hajjo sun banka kamar hauka amma shiru ba wani labari haka dai suka haƙura suka zuba masarauta Allah ido ganin har mai gari Zubairu ya fara manyanta ba wani labari kullum yana cikin takaicin rashin samun magaji ko kuma ƙwansa a duniya kwatsam aka wayi gari hajjo ta fara laulayin ciki sakamakon lokacin ilimin zamani bai wani yawaita ba sai masu anguwar zoma haka su aka kira suka tabbatar da samun cikin hajjo wanda labarin da ya isa kunnen mai gari zubairu sai da aka yi karamin biki a garin saboda murna da farin ciki duk wani tattali da kuma kulawa haka mai gari zubairu yake ba mu hajjo kuma ya umarci duka matansa da duk mai son ganin farin cikinsa ta riƙa kula da hajjo ko da suna jin haushi haka nan suka danne suka rufa mai baya suna kula da hajjo har cikin ta ya tsufa ya isa haihuwa wata ranar juma'a da safe Hajja ta haifi ɗanta namiji bayan ta sha doguwar naƙuda murna wajen mai gari zubairu ba magana bakinsa ya ƙi rufuwa kafin suna shanun da ya yanka ba adadi zabbi kaji tun da dama yana da gidan gona yaro ya ci sunansa hayatu hajjo ta ci gaba da kula da ɗanta cikin soyayya da ƙauna da kuma kulawar mai gari zubairu hayatu na da shekaru hudu a duniya hajjo ta ƙara samun wani cikin shi ma mai gari zubairu ya yi murna sosai shi ma wata tara ta ƙara haihuwar ɗanta namiji ranar suna ya ci suna umar tun bayan su kuma haihuwa ba ta ƙara zuwa ba ba su damu ba suka rungume 'ya'yansu suna ba su kulawa cikin tattali sun taso cikin tarbiyya da ilimi karatun addini ne kaɗai suke yi tun da lokacin babu yalwar ilimin zamani in aka gama kana yi tsanarka ake yi sai dai karatun allo da sauran littattafan addini Umar shi ne ya fi ɗauko duka halayen mai gari Zubairu domin komai nashi iri ɗaya ne. Saɓanin Hayatu kuwa za ka gan shi mai sauƙin hali ne, bai tsananta rayuwarsa da komai ba. Hayatu na da shekaru ashirin, Umar na da sha biyar. Mai gari Zubairu ya rasu kafin rasuwarsa matansa biyu suka riga shi tafiya. Mutuwar da ta girgiza mutane da dama musamman Hajjo ta fi kowa jin mutuwar. haka nan suka fawwala wa Allah komai ta rungume 'ya'yanta tana ci gaba da kula da su. Tafi tafi rayuwa tana ƙara gaba Umar yana zuwa garuruwa neman ilimi saboda shi akwai riko da addini. Tuni ya sauke ƙur'ani kuma ya yi haddan shi karatun littattafai garuruwa yake zuwa neman ilimi. Baya zama sakamakon Hayatu yana tare da Hajjo yana kula da ita tunda ɗaya matar mai gari Zubairu Allah ya mata rasuwa. Hayatu yana da sauƙin kai sosai shi yasa har karatun yaƙi da jahilci yayi. Ya san wasu abubuwa saɓanin Umar. da ko zo in kashe ka na turanci bai sani ba hayatu na da shekaru ashirin da takwas ya aure ya aure amina bafulata na ce gaba da baya suna zaune ita da iyayenta a rigar harɗo da ke ƙaramar hukumar jihar jigawan dutse amina ta yi daidai da ra'ayinsa ita ma ta fito daga tsatson fulani ne waɗanda ba su san ilimin boko ba sai dai na arabi kuma yaransa suna ƙanana yake aurar da su duk da ya kasance malami ne sosai kuma makiyayi ne Dalilin cinikayyar shanaye suka haɗu da Hayatu tun da kiwo ya amshe shi ya ga Amina mai shekara sha uku. A lokacin kuma Ebirta yana so nan da nan ya bashi ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba aka gama komai aka kawo amarya nan garin ringim. Hajjo ta fi kowa murna domin tana jin daɗin zama da Amina. Mace mai sanyin hali da kawaici tana da shekara sha biyar ta haifi ‘yarta ta fari ɗaya ta ci suna Asiya bayan ita ta zo ta yi Zainaba sai Murjanatu sannan kuma a lokacin aka naɗa ma hayatu rawanin mahaifinsu na zama mai garin ringin. duba da cancantarsa umar kuma ba mazauni ba ne domin bayan neman ilimi yana haɗa da kasuwanci auren umar na fari mariyatu ce wacce ake kira balaraba ya aura rana ɗaya kuma aka ɗaura masa aure da hayatu wacce ya ƙara aure da maryam mairo wacce 'yar nan asalin garin ringin ɗin ce Hayati yana zaune ne gidan mahaifinsa da suka sake gyarawa. Suka fidda shi Umar ɗin nan ya fara zama da matarsa Balaraba suna kula da Hajjo. Wacce ta manyanta tana jin daɗin zama da surukanta duk da Hajjo tana da faɗa Ga ta da shiga abin da ba ruwanta amma haka suke haƙuri da ita. Ba daɗewa Amina ta sake haihuwar Sulaiman wanda tsakaninsu da yana sirrin ma ba nisa kwana goma ne bayan shi wata tara innarmu ta ƙara haihuwar ya gaddafi bayan haihuwar shi ne suka tashi daga gidan gadon su. suka koma gidan da babanmu ya gina nan kusa da su ne ba nisa tun da yana samu a kasuwanci kuma ga gonakin gado da gidan gona da dabbobin da suka gada shi da mai gari hayatu ba su koma ba sai da amarya larai wacce hanjo ta sanya baban ya aure ta sakamakon marainiya ce ba ta da uwa ba ta da uba a lokacin da uwarta na raye yar ɗakin hajja ce tsakanin haihuwata da haihuwar mai jidda da aliyar inna mai ran baba hayatu duk yan wata ɗaya ne duk a cikin mu ni ce babba kafin aliya sai mai jidda bayan ni sai innar mu ta ƙara haihuwar mujadala daga lokacin kuma ba ta ƙara haihuwa ba sai larai ce haihuwa ta buɗe mata ta yi sagiru da awwalu sai ƙaramin su usman inna mai kuma bayan aliya sai ta yi aliyu da nasir daga su kuma ba ta ƙara haihuwa ba idan za a yi ƙiyasi a cikin gidanmu mu takwas ne larai na da hudu innar mu na da hudu gidan baba mai gari kuma yana da 'ya'ya bakwai wanda tuni siyaye zainab da asiya suka yi aure a nan garin ringim ya murja ita ma a nan garin ta yi aure Inna ta ta bani labari tun tasowa ta ni mai masoya ce domin kowa ya ganni sai ya ɗauke ni saboda na taso da kyau da farin jini ga kiriniya da barna gashi ina da sunan hajjo amma ba ma shiri ko da yaushe na je gidan baba mai gari da kuka nake dawowa ne mata barna ta bige ni ni kuma kamar maiya ko da yaushe ina gidan dalilin dawowar hajja gidanmu kuwa tun lokacin rasuwar mahaifin amina ta tafi rugarsu hajja ta ce ma babanmu maza ya gyara mata ɗaki za ta dawo nan ta zauna shi ma ta ga kamun ludayin zaman auren nashi wai ta ga na hayatu saura na umaru ba yadda baba hayatu bai lallashe ta ba ta tubure daga ƙarshe ma ta saka kuka tunda lokacin tsufa ya kama ta rigimar ta ƙara yawa take ko iyayen namu maza bata ƙyale ba balle matansu abu kaɗan za ka mata ta hau tijara dole ya kira babanmu suka yi magana dama gidanmu muna da ɗakuna bayan na waje akwai a cikin gida domin katon fili ne har da inda masu yaya Nasiru za su iya yin gini su zauna da matansu. Kafin sati ɗaya aka gyara mata ɗakin da ke kusa da innarmu ta dawo nan da zama. Tun da kuma ta dawo shi kenan muka shiga uku. Barin ma ne kamar Allah bai haɗa jininmu ma ba ma zama inuwa ɗaya. Ga faɗar rashin dalili. Larai kuwa dama tun kafin auren hajjo na matuƙar santa tana tausaya mata. Sai ta koma 'yar ɗakinta ta yi ta makirci domin a ga bakin innarmu ita kuma tana da bala'in haƙuri da kawaici kan 'ya'yanta ko me za a yi baka jin bakinta sai dai ka ji tana ba da haƙuri shi ke kashe mahajja jiki ko tana so ta yi fitinar ta ba ta samun dama ni kuwa na sha duka wurin hajjo saboda mai jidda domin tun muna yara ta cika tsokana ni kuma na bige ta tunda na fi ta ƙarfi Hajjo kuwa ta kama ni ta daka tana kira na muguwa kamar ni ba jikarta ba ce shi yasa wani lokacin nake tafiya wajen inna mairo na yi zamana mu rika wasa da aliya tun da muna da shakuwar jini da ita tun muna yara tamu ta zo ɗaya da ita Zuwa lokacin da muke tasawa babanmu ya riga ya yi suna a matsayinsa na malami kaf garin Ringim da kewayenta ba inda ba a san shi ba kuma ana zuwa ɗaukar karatu ko da yaushe za ka gan shi a ƙofar gida bisa tabarma da littattafai. Ɗalibai sun zagaye shi baya karɓar ɗalibi amma za ka iya zuwa ka nemi ilimi mu kuwa ko da yaushe karatun dare da na asuba baya wuce mu domin babanmu yana da zafi kamar shi ya biyo hajji a faɗa kana ƙin zuwa makaranta asuba ko na dare zai saka yana sirya ya zane maka jiki wanda zuwa lokacin ya Suleiman suke lura da mu in muna karatun a zauren gidanmu da gidan Baba Hayatu tun ina yarinya jini na ya shaƙu da na ya Suleiman dalilin zama a gidansu da nake yi komai ya samu ni ce wanda sunan Humaira a wajensa na fara samu haka zan je ɗakinsa na yi tai masa barna da ƙiriniya baya damuwa zuwa lokacin da suka haura shekara sha biyar a duniya Shi da ya Nasiru, Turawa suka shigo garin Ringim domin wayar da kan mutane game da ilimin boko. Babu wanda ya fara amsan maganar sai Baba Hayatu, dama kuma gidan shi suka sauka. Lokacin da ya nuna zai saka Suleiman a makarantar boko, har da babanmu a cikin masu yi masa tawaye, Hajja kuwa kuka ta saka tana faɗin Turawa sun asirce mata Hayatu. Ya yi ƙoƙarin ya fahimtar da su suka ƙi fahimta, abin bai daɗi ba, saboda yana da burin Suleiman ya karatun boko ko domin ya dogara da kanshi wata rana. Ganin sun ƙiyar da sai ya bar maganar, amma zuwa lokacin da kafuwar makarantar boko a garin Ringim, ya sa sha'awar abin ya zo mai ya dinka lallaba hajjan da ƙyar ta yadda Suleiman ya yi. matukar murna da mashi yana son karatun boko sosai sai ya ba da shawarar baba hayatu ya ma babanmu maganar kan su fara karatu shi da ya nasir ya ji daɗin haka ya je ya samu babansu wanda ya daka tsalle ce allah ya tsare shi ba zai tura nasiru karatun boko ba da ya nemi ya bata mai sai suka nemi su samu matsala dole ya kyale shi aka saka sulaiman kaɗai lokacin su ne manya a cikin ajin bai damu ba tunda sun saka karatun a cikin ransu duk da ba su da yawa a lokacin Yaya Suleiman yana isa suwan babanmu yawa Nasirin mu aure da Rabi'atu ita ma duk tana cikin danginmu. Ya kuma gina mai sashensa da filin da ke gefen gidanmu sai aka fitar musu da kofa daga sashenmu zuwa lokacin abubuwan duk sun canja ba kamar baya ba tunda har babanmu ya yarda ya gaddafi ya shiga makarantar domin shi ma babban burinsa shine ya yi jami'a tunda ilimi ya yawaita ko ina zuwa lokacin mu ma an saka mu a makaranta amma bayan sun karantu sosai kuma muna mai da kai a karatunmu amma ya nasiru baya sha'awar boko kwata-kwata kuma ko zo in kashe ka bai sani ba illa kasuwancin babanmu da yake na nomar auduga rayuwa tana ta gangarawa da daɗi ba daɗi muna girma muna ƙara fahimtar wani abu na rayuwa da abubuwan da ke faruwa mun kammala firamare lokacin ya suleiman na gida ya gama secondary school ɗinsa result ɗinsa ne bai yi kyau ba yana ta ƙara zanawa amma kuma ba a dace ba Tun da lokacin gama babbar jaraba sakandare tana wuya a kasar mu Najeriya zuwa lokacin shi da ya gaddafi sun zama superstar saboda yan gayu ne suna iya rubutu da karatu kuma suna iya turanci a bakin su ko da yaushe zaka gansu tsab da su barin maya Suleiman mai son gayu yan mata da dama suna son shi ni kuwa tuni ya burge ni saboda ni ce mutuniyarsa ko da yaushe cikin zuwa gidan mu yake yana kawo min sweet da kayan kwalama abin da ke bata ma larai rai kenan da yarta mai jidda larai bata shiga bakin ciki ba sai da ya suleiman ya furta ma baba hayatu maganar yana son a bashi ne in ya tashi aure zai aure ni maganar da babanmu ya ji daɗinta sosai haka ma hajjo ta dinka rawa tana faɗin gara ya kwashe ni su huta ni kuma lokacin ina da ƙuruciya ganin ai samun ya suleiman a matsayin miji abin alfahari ne